mutum ya ɗauka wani aiki da yake na sako bai kai ya kawo ba al-istighfaf bil ma'asi kenan karanta laifi a gaba bai kai ya kawo ba kuma ƙananan zunubin nan da kuke gani mutum yana wasa da su wallahi da shi ne yake rikitawa cikin wuta jahannama wasa-wasa a sai mutum ya ga ya fada wuta a kan ɗan ƙaramin laifi ka yi wancan kana gaba laifi ba ne ka ƙara wancan kana gaba laifi ba ne ka daɗa yi wannan kana gaba laifi ba ne suka ce inda jibala min al'asa min al'asa dutse da kake gani ƙaton dutse ya haɗu ya zama dutse ne da irin ƙananan duwatsu da suke ta haɗuwa suke haɗuwa da kaɗan abu yake zamantowa babba haka rayuwar take don haka kada mutum ya kuskura ya yi wasa da wani zunubi ko wani laifi da yake aikatawa ya ga ai wannan laifin ko wannan zunubin bai kai ya kawo ba ko ma ya ga cewa ba ma sai ya yi mai istighfari ba ko ma ya ga ayo ai dan wannan ka ai zai ma wuce a wurin Allah a tashin alkiyama akwai hadari kwarai kwarai da gaske sannan waɗanda suka fi kowa sanin Allah a duniya gaba ɗaya su ne annabawan Allah kuma su suka fi kowa cikar takatsantsan akmalun nasi war'an wa ashadduhum khashyatan su suka fi kowa jin tsoron Allah annabawa sai kuma sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to su kam sun kasance duk lokacin da suka ga wani laifi ko wani zunubi to ba sa yin wasa da shi suna yi da gaske kuma su ta kuka suna neman Allah ya musu afuwa ya yafe musu sahabbai sun fahimci alqur'ani sahabbai sun fahimci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sun gane cewa alqur'ani shine hanyar samun tsira kuma sun gane cewa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce za ta tsiratar da su daga dukkan wata halaka shi yasa ba sa yadda su saba wa Allah ko yaya kuma ba sa yadda saba manzon Allah ko yaya hadisi na gaba na biyar a cikin babin kuma na 64 a cikin riyadus salihin عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة وانا حديث إمام البخاري يفتد الشيء أتشن سيئنسا haka imam muslim ya rawaito shi hadisi na 2761 abinda hadisi yake nufi kamar yadda imam abu huraira ya rawaito to Allah ma fa yana kishi ai ana cewa ai ana cewa dan adam yana kishi to lalle Allah ma yana kishi to zai mana bayanin kishin ubangiji tabaraka ta'ala menene kishin Allah yace wa ghairatullah kishin Allah ta'ala shine an ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alayhi mutum yazo ya rinka aikata abinda Allah baya so abinda Allah ya haramta kasan za ka ji kishi a ranka ba ka so a ce an yi abu kaza wani misali ne walillahi masalul a'ala to haka shi ma Allah tabaraka wa ta'ala kishinsa ya ga bawansa yana aikata abin da ya haramta sai Allah ya ce yanzu wannan bawan in halicce shi in ba shi lafiya in ba shi lokaci in ba shi dama in yi masa duk abin da na masa sannan kuma ya zo ya tashi ya saba mini? yanzu idan Ubangiji ya maka wannan lissafi akan laifin da kake aikata kana tsammanin ran da ya damƙe ka za ka kai labari to shi ne ghairatullah to me amfanin kawo wannan hadisin duk lokacin da mutum zai aikata wani laifi to ya tuna cewa Allah fa baya so kamar yanzu za ka aikata wani abu ne babanka baya so wani yaro ya zo ya same ni yana fatawa ya ce wallahi mala ina sha'awar aure kuma na kai lokacin da zan yi aure ya ce ina da halin na yi aure ina da halin in rike iyalina ina da sadaki na ina da wurin zama duk abin da ya kamata mutum ya tanada na tanade shi amma malam Allah ya jarrabe ni babana ya ce ba zan yi auren nan ba sai na gama digiri na saura shekara ɗaya ya ce sam ba zan yi auren nan ba sai na kawo masa kwalin jami'a shi malam amma mahaifina ya gaya min cewa in ko zan je na yi in na matsanta masa ya kyale na je na yi to yana shaida mun fa ba zan ga mai kyau ba ya ce na kasa bacci akan wannan kalma ga ina so na aikata wannan sunna ya ce kuma a matsa nake ina cikin bukata malam ga kuma tsoho ya ce ba za a yi ba yanzu a nan misali nake muku kaga wannan uban shi ne ba mahalicinsa ba ne ba kuma annabinsa ba ne amma mahaifi ne shi kansa mahaifi kana kana taka tsantsan ka yi abin da za ka saba masa saboda gudun bacin ransa zai iya maka tasiri a rayuwarka gaskiya ne ubanka ya fushi da kai akwai haɗari gaskiya ne mahaifiyarka ta yi fushi da kai akwai haɗari ba ƙaramin haɗari ba to yanzu in ɗan adam kake masa wannan taka tsantsan ɗin to ina ga Allah da ya halicci ɗan adam ɗin to da haka ya kamata idan mutum zai yi wani abu na sabon Allah ko ya yake ya ce kai Allah fa baya san wannan abu to yau idan na je na aikata wannan abun na game da ubangiji me zan ce wa Allah da za mu ɗora wannan akan duk wani laifi da muke aikatawa wallahi da mun samu sauƙi a rayuwarmu don haka Allah yana kishin ma'ana Allah baya so ya ga ana saba masa don haka bawa ya kamata yabta'id anil ma'asi ya nisanci saban Allah li'anna al-ma'asi tusabbibu ghadab Allah duk inda saban Allah yake to shine yake sabbaba Allah ya fushi da kai wancan da na gaya maka baya son ubansa ya fushi da shi ne ya guji abin ya haƙura da tsananin buƙatarsa amma ya haƙura kai yanzu ka yarda Allah ya fushi da kai ka aminta ubangiji ya fushi da kai kuma yanzu zaka iya rayuwa ƙarƙashin fushin Allah shi fa mai sabon Allah wanda irin gumi zunubi yana yi fa ka ɗauka wani bawa ne da yake rayuwa Allah yana fushi da shi to yanzu wanda Allah yake fushi da shi zai ga daidai wanda Allah yake fushi da shi zai ji daɗi wanda Allah yake fushi da shi zai nemo ta bukatarsa Allah ya masa to wannan shine illar rungumar safan ubangiji tabaraka ta'ala kuma ba abu mai hadari irin yaro karami matashi ya lalata rayuwarsa da sako kai yanzu yanzu ma ka shiga jami'ar ba ma san rayuwar ba baka ma shiga gwagwarmaya ba yanzu kake neman ma abin da zaka yi gwagwarmayar ka lalata rayuwarka kana kana aikata zunubi da safe ka saba wa Allah da rana ka saba wa Allah da daddare ka saba wa Allah kuma ga bukata a gaban ka fa kana fa da bukatar Allah ce muke ka saboda akwai wasu lururori da suke gaban ka kana so Allah ce muke ka kai ma ka wuce ga nabi baka jin kunyar Allah ka keta dokar ubangiji sannan ka dawo ka daga hannu kuma ka ce biya maka wata bukata ka da kake so ai akwai kunya ko mutum ne ya ce da kai karkai abu kaza karkai sai ka je ka aikata wannan abun kuma ka sake dawo masa kace da Allah ka ce maka mun da kaza don Allah babu kunya a ciki to walillahi almasalul ala Allah shine abun buga misali madaukaki mai kokari mu yaki zuciyar mu akan sabon Allah dalle Allah tabaraka ta'ala baya son sabo baya son kafirci baya son kuma fasikanci hadisi na 65 hadisi na shida a cikin babin Nabi Hurairah radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى an yi wasu mutane guda uku manzo Allah yana ba da labarin su amma a cikin bani Isra'ila ba a cikin al'ummarsa ba ne yanzu annabi zai ba mu labarin wani abin da ya faru ne a cikin al'ummomin da suka gabata bani Isra'ila akwai wato kuturu akwai kuma wani mai sanko shine akra akwai kuma a ama makaho wannan dukkansu mutane ne masu larura a rayuwa arada Allahu an yabtaliyahum fa ba'asa ilaihim malakan Allah yayi nufin zai jarrabe su abinda wannan yake nuna ashe ko kana cikin wata larura ma Allah yana da jarrabanka a cikin larura abu na biyu Allah yana iya jarraba ka ya turo maka wani mai larura ya buƙaci taimako a wajenka ka ɗauka shi ba kowa ba ne ka wulaƙanta shi wulaƙanta wani ɗinnan taɓa wani ɗinnan shi ne zai jawo maka Allah ya fushi da kai ya haramta maka gaba da jin daɗin rayuwarka ban sani ba ko kana fahimta ta wataƙila kaga kuturu ka daka masa tsawa gafara da Allah mabaratan banza mabaratan wofi ba ku da aiki su roko a'a za ka bashi bashi ba za ka bashi ba kar ka zage shi wataƙila almajiri ne ya zo yana neman taimako ka dalla ka tafi in ka sake zuwa nan kana mana roƙe-roƙen nan sai mun ci mutuncinka ba mamaki mala'ika ne Allah ya juya shi ya zama wannan almajiri ya zo ya gwada ka saboda ɗan abin da aka baka za ka bayar ko ba za ka bayar ba wani mai ciwo wani mai larura zai iya zuwa ba mamaki ofis ɗinka wani ya zo ka ga cewa yanzu wannan har ya isa ma ya zo wajenka kai yanzu ka isa ka san mutanen da suke nema na su ganni kafin su zo guri na har kai yanzu ka zo ofis ina kan tashi da mani guri zan sa a ɗauke ka a ci mutuncin ka yanzu zan wulakanta ka na'am ka samu dama ka faɗi abin da ka dama saboda kujerar da kake kai da dama da ka samu wallahi Allah yana iya jarraban mu da wannan abin ya jarrabe ka da wani mai larura izo maka ta kowane hanya ba ka tsammani shine abin da za mu karanta akan hadisi yanzu zai ga mutane guda uku da kuturu da wani mai ciwon sanko da wannan kora da kuma makaho Allah ya so ya jarabe su ya tura musu mala'ika fatal abrasa faƙala ayyu shay'in ahabbu ilaik sannan shi mai larura abu na uku kana cikin wani abu to Allah zai iya jarraban kai ji me ka fi so yanzu makaho in ka tambaye shi yana makaho me ya fi so a duniya cewa zai a dawo mai da idansa bai buƙatar kuɗi bai buƙatar mulki bai da ka bashi sarauta ka bashi shugabanci ka bashi kuɗi kawai shi ka dawo mai da idansa kuturi kuma fa kame da shi mai hannu lafiyayye wanda bai da wata larura a cikin al'umma to Allah sai ya zo ya jarrabe su jarrabawar bai musu da mutane ba sai ya musu da mala'ika Allah karka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba Allah kullum idan wani abu ya faru a cikin wata al'umma annabi ya zo ya bada labari yana nuna cewa mu ma zai iya faruwa a cikin mu kuma yana ma faruwa yana faruwa shikenan sai Allah ya tura musu da mala'ika mala'ikan nan sai ya zo wajen kuturin ayyu shayin ahabbu ilayka kai bawan Allah me kafi so me kafi so a duniya sai ya ce launul hasan wa jildul hasan wa yadhhabu anni alladhi qadarani nas abin da nake so in samu launi mai kyau ka san duk inda ka kuturi kuturu to launin fatarsa tana da tasiri wato kuturtan yana lalata mai fatar jikinsa gaba daya wani kaushi kaushi ne a jikinsa ita illar cutar kuturta kenan ko ta ɓata mai fuska kaga idansa ya mu kaɗai haka yana zubar da hawaye ko kaga bakin ya karkace haka dai kai ta gani yana zubar da komiyan ko na abu haka da sauran jiki fuskar ta canja duk inda kuturu yake kaga fuskarsa za ka ga akwai launin canji a tattare da shi ya ce kuma fata ta ta zama mai kyau irin ta mutane ya ce kuma wa ya zahabu annin ladhi qadaranin nas abinda mutane suke gani na suke kyamata ta ina son a tafiyan min da shi nima in zama irin mutane kai abinda nake so ka gane yanzu wancan faɗan uwanka ne haka kurin ba wai wani abu yayi ba Allah ya mai da shi kuturu ba mamaki ya fi ka yawan sallar dare ba mamaki ya fi ka yawan sadaka ba mamaki ya fi ka azumin nafila ba mamaki ya fi ka tsoron Allah amma haka kurin Allah ya iso ijarrabe shi ya mai da shi kuturu ka tuna yau in kai ne kana cikin gatanka Allah ya ɗora ma kuturta ka zama kuturu ko ba kai bara ba wace mata za ta aure ka wa zai zo ya zauna da kai kai fa ba a hira da kai kai fa ba za a zo a ta gaisawa da kai ba kai fa duk inda ka zo fa gudun ka za a yi yanzu akwai jarba da ta wuce wannan ka nutsu fa shi yasa in ka ga mutum yana shakiyanci yana tsiya yana abin da ya ga dama wato bai karanta shari'a ba duk wanda ya karanta shari'a ya san yadda rayuwa take wallahi baya wasa da janibin Allah kai ta addu'a ya Allah kada ka jarabe Allah kar ka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba kuma iya jarrabawa malam a jarrabe ka da abin da abokanan rayuwarka za su kyamace ka yanzu yau Allah ya sauke Allahumma Allahumma shfi mardana wa afi mubtalana annabi addu'a yake Allah ka ka warkar da marasa lafiyar mu masu masu ibtila'i daga cikin mu Allah ka ba su lafiya a hada ka cin abinci da kuturu Allah ya musu afuwa Allah ya mana afuwa ya zaka ji zaka ji baka so to me yayi to ka dauka kai ne wannan amma dole ya haƙura ya bi Allah a haka kai kuma Allah ya baka lafiya baka yi godiya akan lafiyar da ubangiji ya maka ba ka shirye makamin fada da Allah bawan Allah ya bada request din shi ga mala'ika da bai san cewa mala'ika bane yace dai ga abin da yake so Allahu akbar ashe wannan mutumin mala'ika ne sai sa hannu sai ya shafa bawan kuturun nan ya shafe shi famasahahu fa dhahaba anhu qadaruhu ya shafe shi kazantarsa abin kyamar da ke jikinsa na kudurta sai ya tafi wa utiya launin hasanan aka bashi launi mai kyau kala sai ya mai tambaya ta biyu malam bari ka ji halin dan adam kaga ya warke daga kudurta sai aka ce da shi fa ayyul mali ahabbu ilaik to a dukiya kuma mai kafi so an zo wuri kala al-ibnu sai ya ce raquma a lokacin ba abin da ya kai raƙumi daraja kuɗi dai kadara abin da za a sayar a samu kadara ka kwatanta yanzu a yanzu ne a ce me kake so kamar ya ce a bashi a bashi dajin gwal a bashi gwalagwalai inda kawai za a ci tonon gwal ana cirewa a lokacin sai ce raƙuma yake so a mai riwayar ya ce auƙal albakar ko kuma cewa shanu saboda shanu suna da daraja tun a da kana ji ko tun a da tun a asali duk wannan hadisin a bani isra'ila fa duk inda saniya take a duniya dabba ce mai daraja ko baka gane ba to ka kula shi yasa duk wanda yake da saniya to dole a daga masa kafa modi buna dun non bo a a to ne doka modi dabba ji ai ai mutum ne ai mu hebi shi da kan ai wani mafulatani aka ce wai ya je makka yana yana dawafi yana roƙon Allah ya ji ana ta addu'a wani yana kuka yana Allah canu canu canu Allah canu canu wani yana ta masa dariya shi ba abin da ya sani mai daraja a rayuwarsa in ba saniya ba kuma kai ma da baka da saniyar ai kana son saniyar ballantana wanda ya mallake ta to ku rike ku rubuta duk inda saniya take a duk duniya kuma fi kulli zamanin wa makan ba lokacin da za a ce saniya ba ta da daraja a rayuwar ɗan adam ka kula ba sai ce shanu shakar rawi fa'uta ya naƙatan ushara aka ba shi takuwa mai haihuwa wacce take masha Allah ka san Allah ce mai ka sai baka dabba wacce take mai haihuwa wani lokacin a baka dabbobin kuma ba su haihuwa faƙala barakallahu laka fiha mala'ika ya ce tausi an jima Allah ya maka albarka ya tafi ya yi kuɗi ya warware ya manta kuturu ne a da sai ya tafi wurin mutum da biyu wajen wannan mutumi mai sanko da mummunan halitta gashi ma baya fitowa a kansa da kora ba sanko noman sanko ba ina nufin kora kun san kora kan mutum ya ta dabbare dabbare kamar wani gari gari haka nan ya fito nan ya fito da sauransu ya ce kai me fi ayyu shay'in ahabbu ilaik kai ku a duniya me ka fi so qala sha'arun hasan kaji ko shi da mun duk inda al'akra yake to babban damuwar al'akra rashin gashi gashi na kaya fito babu sai ce ni kawai abin da nake so a duniya Allah ya gyara mun kaina ni ma gashi na rinka fitowa ina tajewa ina gyara shi ina sa masa mai ina askewa in yayi yawa in ya dawo in gyara shi haka nake so kawai wa yalhamu anni hadha alladhi qadara lin nas abin nan da mutane suke kyamata ya tafi wa masahu fa dhahaba anhu wa utiya sha'ran hasanan malaika ya sa hannu ya shafe shi ya shafa kansa shikenan kai ya dawo normal lafiyayye kuma duk abin da mutane suke kyamarsa da shi wato sai ya tafi sai ya sake mai tambaya fa ayyul mali ahabbu ilaika to dukiya fa bawan Allah yace tab baqaran baqaratan hamila yace albaqar shanu kaji magana ta dawo ko shi wannan daman kawai shanu yace Allah ya bashi shanun duk masu ciki ba wai kawai saniya ba kasan saniya sai ta shekara take haihuwa to shi da aka zo bashi sai aka bashi masu yawa kuma duk masu ciki suna dab da haihuwa mala'ika ya ce da shi barakallahu laka fiha ina maka addu'a Allah maka albarka cikin dukiyarka wato jama'a ina so ku lura da wani abu a hadisin nan akwai abin da baka isa ka raba ɗan adam da shi ba in yana rayuwa shi ne dukiya Allah ya rubuta rayuwarmu dole rayuwarmu tana allake da dole mu nemi dukiya da za ta rike mana mutunci da kima ita dukiya ko dai kai same ta ka bi Allah ka samu aljanna ta dalilinta ko kuma ka same ta ka saba wa Allah ta zama sababin shigan ka wuta kuma kowa da ka sani komin imaninsa yana buƙatar ya samu wani abin da zai rike saboda ya rayu yanzu a cikin sahabbai wata rana kamar yadda riwaya ta zo a su abbas ne annabi Allah ya sa aka kawo aka samu buɗin dukiya ya ce gashi ka je ka ɗiba ko ku je ku ɗiba kowa ya je da ɗiba abin da zai ɗiba sai shi ban Allah sai ya ɗauki da ya zo ɗiba ya ɗiba ya ɗiba sai ya ɗaiba abin da ya fi ƙarfinsa da bai zai iya ɗauka ba sai ya ce wai wani ya zo ya taya shi sai annabi ce a'a kuɗi ne ga suka ɗauka iya ƙarfinka amma maganar ka maganar ka kira wani ya ɗora maka babu wannan kowa ya ɗauka iya abin da zai iya ɗauka tafi da shi wannan me yake nunawa ɗan adam Allah ya gina zuciyarsa da son kuɗi da son dukiya shi ne Allah ce wa hibbunal mala hubban jamma dan adam yana son kuɗi kuɗi mai yawa na ya tara kuɗi to ba aibu bane mutum ya ji yana son kuɗi ba aibu bane aibu shine ya samu kuɗin amma bai kashe su ta hanyar Allah ba da haka dan wani ya zage ka ce ai kana son kuɗi a to shi baya son kuɗin rigarka kuɗi ne abincinka kuɗi ne iyalinka kuɗi ne musamman a irin wannan lokaci na rayuwa dole sai mutum ya nemi abin da zai rike kansa ai to shi yasa kun ga duk waɗannan mala'iku ne ke musu wannan tambaya amma babban abin da aka tambaye su in dai a duniya ne daga cikin abin da ɗan adam ya fi so a duniya shine dukiya to kuma duk abin da ɗan adam yake bubbuge bubbuge a rayuwarsa galiban shine ya tara dukiya kuma ita ce abin da galibin ake tafiya a batta shi ma dai wannan aka gama da shi fa'atal a'ama sai je wurin makaho fagal ayu shay'in ahabbu ilai bawan Allah mai kafi so ko ba a bada ansa ba ka sani qala an yarudda Allahu ilayya basari fa ubsira annasa yace ni so nake Allah ya dawo min da ido na in rinka ganin mutane babban abin da ya dame shi ya zama baya ganin mutane yanzu dan Allah malam ka duba kana zaune a nan kana ganin gini kana ganin wuta kana ganin mutane kana ganin motoci kana ganin riga in ka saka kana ganin wani kana gani yanzu wannan ni'imar kurin ta gani gani gani din nan tun Allah malam bace ishe ka godiya ga Allah ba dan uwanka fa gashi yana gefen ka makaho ne shi duhu kawai yake gani har ya mutu kuma duhu zai ta gani shi sa manzon Allah yake cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi ya raba shi da masoyinsa guda biyu idanuwansa guda biyu ya yi haƙuri ya miƙa al'amarinsa ga Allah ya ce to ba da sakamako sai gidan aljanna kawai duk inda ka ga makaho in dai makahon nan ya yi tawakkali in dai makahon nan ya zama musulmin ƙwarai to bi mashi'atin layi ta'ala in dai ya mutu to bayi da wani sakamako in ji annabi Muhammadu bai da wani sakamako shi ba za ma a ɓata lokaci da wani dogon hisabi a kansa ba illa kawai Allah ya ce da shiga aljanna me yasa saboda an kwace masa idanuwansa guda biyu a duniya yayi hakuri ni'imar gani jin daɗin gani baya ji gaba daya to shi yasa wannan da aka zo tambayar sa tambayar farko yace ni a damun da gani na rinka ganin mutane kawai fa masahahu faraddallahu ilaihi basar ya shafi fiskar sa Allah ya dawo mai da ganin sa qala fa ayyul mali habbu ilayk shi ma din bawan Allah makaho a da sai aka ce to maganar dukiya fa qala alghanam sai ce tumaki kun lura da burin kowa daban-daban ne ko wancan na farko me yace raƙuma na biyu kuma me yace shanu wannan bawan Allah makafu mai karamin buri yace yan awaki yake so to haka rayuwar take dama wani zaka ga in yazo kan fata yana nema da yawa yake diba wani kuma zaka dan kadan ma in ya roƙa ya ishe shi kuma har yanzu din a rayuwar mu da kuke gani wani dan abu kadan yana iya rike shi a gidansa kuma is feeling comfortable shi yana jin yana cikin comfort bai da damuwa wani kuma wallahi sai ya tara da yawa kullum kuka yake gani yake bai isa ba yana iya rayuwa da dan abu kaɗan wani kuma baya rayuwa sai da babban abu to haka al'amarin dan adam yake sai yace shi yan awaki yake so kawai fa utiya shatan walidan aka bashi ƴaƴan tumaki da awaki masu haihuwa su ma dukiya ne duk inda tinkiya da akuya take duk inda ka ganta ba kayan banza bane ko a hannun arne take kuwa kuɗi ne saboda ko ba komai nama ne ka san kwaɗan adam ai bai zai rayu bai ci nama ba to ko nama za a rinka yankawa ana ci ai ya samu fa an taji hazari wa wallada haza waɗancan suka haihu da raƙumi da da da saniya shine an taja aka yi amfani da kalmar litaj shi kuma wallada wato shi yasa ce walida haihuwa sunan haihuwar raƙumi sunan haihuwar saniya annitaj ko nataj antaja wannan kuma wato alwulud haihuwa ke to za a dawo bayani yanzu za a komo kan an gama babin larura yanzu an dawo cikin yalwa da wadata abinda wannan yake nunawa ka ji tsoron ɗan adam da Allah ya jarrabe shi da yana cikin talauci da yana cikin ciwo da yana cikin bala'i da yana cikin matsi da yana cikin babu sai aka bude masa yanzu ya zama mai wadata ya zama mai mulki ya zama mai sarauta ya zama mai kuɗi ya zama mai mai mai yana da su yanzu shine za a ce suna da shi irin wannan mutumin ka ji tsoronsa kaga an shiga jarrabawa yanzu an samu haske ko to kuma yanzu in aka samu hasken kuma ba lalle ne a gama lafiya ba a cikin hasken shi yasa wasu mutanen don Allah yana son su don Allah yana kaunar su sai ya bar su a cikin yanayin da suke cikin na larura ya bashi a kuturtansa ya bashi a talaucinsa ya bashi a makantansa ya bashi a ciwonsa ya bashi a larurarsa saboda ya mutu a wannan yanayi yana tabin Allah yana ta roƙon Allah har ya shiga aljanna shi ya fi masa alheri akan Allah ya buɗa masa duniya don ku duniya za ta iya halakar da shi bari ka ji abin da ya faru shi kenan sun ma'inahu a a sai ce fakana li hada wajin min al'ibili wancan aka bashi kwari guda daji guda da raƙuma ne damun ba raƙuma ya roƙa ba wale hada wadi min albakari wannan kuma iya ganin ka an ce wadi wani kwari ne gaba ɗaya shanu ne nasa ne shi shi kadai malam ba ba shi wale hada wadi min alghanami wannan makaho kuma aka ba shi kwari garke garke garke gaba ɗaya tumaki ne da awaki kar ku manta fa ɗazu kuturu ne ɗazu mai sanko ne mai kora ne ɗazu makaho ne yanzu kuma ya zama attajiri mai kuɗi waɗannan abubuwan da aka gaya muku da raƙuma da shanu da tumaki a wannan lokacin da annabi yake ba da labari a zamanin bani isra'ila babu abin da ya fi ƙarfin dukiya irinsu mala'ikan nan sun manta shekaru da dama sai ya sake dawo musu ثم إنه أتى الأبرص في سورته وآياته كوي سي ملائكة ya ɗauko kamar wannan kuturi kuturu kamarsa da yanayinsa gaba ɗaya sura wa hai'a kama da yanayi yanda wancan mutumin yake a da mala'ikan nan izo ya same shi a bakin titi yana bara ko yana roƙo da kudaje yana ta koransu sai mala'ikan shi ma sai ya fito a wannan kama ya zo yana roƙonsa ya ce rajulun miskinun kadin qata'at biya alhibalu fi safari ya samu wannan mutumi mai dukiyar raƙuwa ya ce bawan Allah ni kuturu ne zani ina cikin yanayi marar daɗi guzuri na ya yanke ina kan tafiya ne don Allah ko za ka taimaka mini ka ji jarabawa ko? ka ji jarabawa ko? fala balagha liya yawma illa billahi wa thumma bika ba ni da abin da zai isar da ni garin mu inda nake in ba na samu taimako daga Allah ba sannan daga gare ka Allah ya kaddara kai ne sababin da zaka sama mini wannan taimako kuma kana da shi cikin raƙuman kannan daji iya gani ka taimake ni da raƙumi guda ɗaya ko dai in haushi ya kai ni gida ko in sai da shi in sa kuɗin in hau abin hawa ataballagu bihi fi safari zan yi guzuri da zai kai ni gida a tafiyata ataballagu din guzuri ne ka san me mutumin ka yace alhuququ kasira kai ayyuka sun mana yawa nauyi nauyi ya mana yawa bukatu sun yi yawa wancan yana so wannan ma yana so ba zan iya ba al'amura sun yi yawa wancan yana so wannan yana so ba mu iya kaza ba za mu iya baka ba ka tafi sai mala'ikan nan sai ya ce shi lala ka an ne a rifu bawan Allah alhaji mai kudi kamar da na san ka ba alamta kun abarasa ya kan nasu kai kan ba kuturu ba ne a da mutane suna kyamar ka faƙiran kuma baka zama talaka ba fa a Allahu Allah ya baka tambaya mala'ika yake masa amma fa bai san mala'ika ba ne mutum ne barka ji dan adam faƙala inna wa waristu hada almala kabiran an kabiran yace ba ni bane wannan dukiyar gado na ci daga iyaye kaka da kakanni shine kabiran an kabiri Allahu akbar Allahu akbar kaji halin mawadaci ko baka bayar ba sai kai ƙarya ya manta wannan mutumin mala'ika ne shi zo yi masa addu'a. To wannan yana nuna mutum cewa yana mantawa da asalinsa lokacin da Allah irfa mai asiri. Wani ba kai ba ne muka jami'a da kai, muna layin ban daki da kai. Wani ba kai ba ne muna bin layin sabil. Wani ba kai ba ne lokacin da guzurinka ya kare a makaranta sai na ba karance kaje hutu. wani kamanta garin kwakinka ya taɓa ƙarewa na taimaka maka wani kamanta an ba da hand out kace baka da kuɗi ga jarabawa ta zo baka da hali ba turo ma kuɗi a gida ba na taimake ka ya manta wani kamanta muna tare da kai a masallaci da kai muke zuwa masallaci da kai muke da'awa da kai muke abubuwa yanzu Allah ya dauke ka ya mika ka ka tafi Abuja ko ka tafi wani babban office yanzu har ka manta da mu abin da nake so na ce da kai akarmaka Allah dan adam da kake ganin sa abokinka na kusa da kai in ba mai imani da wanda Allah ya masa riko da hannu ba ka kana tare shi anan da zarar wata dama ta samu to zai kyamace shigo cikinka ne ma ya manta shi asali tare kuke kuma in ka nemi ma kai magana da shi zai nemi ito da aka ce wannan fa matsayina ba iri ɗaya da bane da naka akwai wanda ya gaya wa ɗan uwansa ce kai be careful mind your watch yace ba yace yace ba ni ba ni bane irin na daɗin yana so ya zo masa da wasa ya tuna masa da ce no no no no ka kula ka nitsu ba da ba ne ba da abin da ka yi bukata kawai dan adam kenan ya salam ina gaya maka ne wallahi kaka zama haka bari ka ji halin da mutumin nan ya shiga ashe mala'ikan shi ma ya kasa hakuri sai da ya sauke masa hujja yace faqala inna ma waritu hadha almala kabirin an kabirin faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunta mala'ika yace to zan tafi amma ga addu'a in ƙarya ka mini Allah ya mai da kai yadda kake da ya ce haza wasu ka san me saƙon nan kullum Allah ya rufa maka asiri sai wani mabukaci ya zo neman taimako wajen ka to ka tuna a da yaya kake kaka duba kuɗin da kake da shi kaka duba ofis ɗin da ka riƙe inda yanzu kana da babban ofis ne ka tuna da ɗalibi ne ka yi kai ma da kana zuwa na ofis neman taimako yanzu Allah ya baka shi ka riƙe idan kuɗi ne ka samu ka sani da ka yi kwanan tasha da ka yi kwanan bayan roka da ka yi kwanan bayan tirela da kun yi gudu a daji barayi sun taɓa tsare ku kuna neman na arziki yanzu Allah ya rufa maka asiri haka duk lokacin da aka zo neman taimako wajen ka ka dan kyalmata ka cilo da yanda kake wannan zai sa ka dauki wani abu ko ya yake ka bayar kuma kakkabi da bakar magana wallahi tallahi akwai wanda in ya daga hannu ya ce Allah ya isa abin da wane ya mini to fa Allah ya isa din kuma sai ya yi maka wani abu ya tashi ya tafi kawai kun ji wannan an gama da shi to addu'a tana can tana cin sa summa atal aqra fi surati wa ya ce yaje gurin wannan mai mai mai kora ya dauki kamar sa da yanayin sa ya ce masa bawan Allah ni matafiyi ne kuma guzuri ya yanke mini kuma ga larurar da Allah ya jarbe ni ka gani ina ta fama ba kyan gani fa qala lahu misla ma qala li hadha ya ga mai irin abin da ya ga wancan mai kuɗi mai raƙuma shi ma din bawan Allah shi mai mai shanu kenan shine wanda yake a ya shiga shi ma larura ya shiga larura ta ta ta, ta ainihin kora sai ya ce a ina muna cikin lamari abubuwa sun yi yawa kashe-kashen kuɗi ya mana yawa kai ka san nawa nake kashewa a wata kai ka san nauyin da yake kaina a rayuwa ka zo ka takura ba zan bayar ba sai ya ce da shi bawan Allah don Allah kamar na san ka dafa sai ya ce me sai ce yanzu kai ba kai mane mutumin nan mai larura mai zama a bakin hanya mai kora a kanka kudaje na binka da kuraje suna ta ruwa da ɗiwa sai ce a ha ba ni ba ne ya ce kai fatalaka ne da baka da shi ya ce a ba shi ba ne ka sake tunani ya ce to ba laifi idan ƙarya ka mini ina fatan Allah ya mai da kai yadda kake da ya kama hanya ya gaba mala'ika wa tal'ama fi surati wa hay'atihi فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت به الهبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك يزو غرن مكاهو مكاهو shine mai mai mai mai mai mai arzikin tumaki da awaki go tayyib shine wanda aka ce me kake so yace shi kawai a dawo da garin sa to sai bawon Allah mala'ika sai ya dawo masa yace ni miskini ne matafi kuma guzuri na yanke anan abin da nake so na ce da kai ka daina ɗaukar al'adar duk lokacin da matafiyi ya zo neman taimako ka ce ƙarya yake ka kore shi ba mamaki wani mala'ika ne ya zo don ya gwada masallacinku ko don ya gwada masu kuɗinku ko don ya gwada masu arzikinku idan zamani ya lalace ku yi musu intabiyu ku gwada su in kun tabbatar da gaskiyarsu ku taimake su don tabbas ba a taɓa yin duniya ba face sai an samu ɗan tafarki wanda gudurinsu yake yanke masa ba za ka san wannan ba sai ranar da larura ta same ka gudurinka yanke maka ku dinga bincike kada kawai da mutum ya tashi neman taimako a ce ƙarya yake ta shiga ba mu wuri kar a je a turo muku wani mala'ika masallacin ku wallahi ta ku kula ba amfanin karatu aiki da shi malam a yi bincike a tabbatar in an ga gaskiya ne a taimaka masa da iya abin da za a yi ko ba ku iya bashi zuwa Lagos ba ku bashi na Kaduna kun rage masa hanya amma kawai ai condemning mutum wataƙila ya gaba inda zai je ne sai masallaci kuma wataƙila nan larurar ta same shi wataƙila babban mai kuɗi ne a garinsu babban mai hali ne a garinsu duk da dai sana'ar wasu sun shige ta sun mai da ita sana'a sun lalata ta amma dai ku yi bincike saboda wannan nasoshi da muke karanta ya ce to as'aluka billadi radda alayka basaraka shatan ataballagu biha fi safari da Allah ko zaka bani a cinki ya daya ko akwai ya daya zan yi guzuri da ita a tafiyata barka jawaban Allah malam wai shine malamai suke cewa shi lamarin makaho kullun yana da dan sauki sauki in kada shi da wadancan sai yace kad kuntu a aman faradallahu ilayya basari shi ba ai jayayya da shi ba sai yace kai bawan Allah lalle ni ma da makaho ne Allah ya damu da gani na fa khudh ma shi'ita wa da' ma shi'ita kaga tumakin nan ba wai guda ɗaya ba ɗebi duk abin da kaga dama wa da' ma shi'ita bar abin da kaga dama ka ɗiba ɗebi da kanka shine fa khudh ma shi'ita wa da' ma shi'ita ba wai shi ce ɗebi da kanka ka duba fa ba wa'azi ya masa ba ba komai masa ba dan ka dan a nuna maka me ɗabi'un mutane yahtalif halin mutane yana canjawa wani sai ya sha wa'azi ya ɗausaiti wani kuma ko baka masa wa'azi kana yi masa abu kaza kawai za ga ya dado sai ce kawai sai ce a taimako ka zo ne ba a ni ma da nake cikin wahala da Allah ya rufa mu asiri tafiya za ka yi ɗebi iya dabbobin da ga dama bar abin da ga dama fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillah yace wallahi tallahi bazan taba musanta ka ba bazan taba jayayya da kai ba akan wani abu da ka dauka na dukiya ta saboda Allah ka dauka bazan taba ma kar ka taba tsammanin zan ji wai damuwa dan ka kwashe dukiyar nan ni nace ka ba wallahi da gaske nake dauki abin da ka dama wani masu imani irin nasu Abubakar kenan faqala amsik malaka to bawan Allah makahon nan sai ce kaga rike dukiyarka ta san me wannan makaman ya duba gani yayi dafa shi ma yana rayuwa irin wannan yanayin Allah ya ce kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum da kuma haka kuke kana cikin talauci Allah ya maka ni'ima kana cikin rashi Allah ya maka ni'ima kana cikin bukata Allah ya maka ni'ima kana cikin rashi Allah ya wadata ka Allah ya ce wa manzon Allah alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فأغنى Allah yana da wannan ɗabi'ar ban yi maka kaza ba ne maka kaza alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab makaman ne tana ai irin wannan yanayin da wani yake ciki haka ne yake ciki to haka yau in sun zo neman taimako a wajenka ka ci na dafa kai ma haka kake akwai wani mai kuɗin da tashi yayi a cikin kuɗi ne dole ai ubansa ma samu yayi wani bawan Allah limamin wani masallaci ya bugo min waya yana ta gaya mu malam al'amura sun lalace an daina ba da taimako yanzu na ce ka yi haƙuri duk wanda yake cikin lamarin da'awa duk wanda Allah ya jarabe shi ko shugaban kwamitin masallaci ko wani sakatare ko wani abu da za ku fita neman taimako za ku ga wulakanci a wurin mutane sai dai ku yi haƙuri mai faru ya ce wajen wani mai kuɗi suka je ya ce wallahi malam da za mu tafi yan kwamiti muka yi wanka muka zuba manya manyan riguna mu hadda fesa turare za mu je wajen alaji suna zuwa wajen alaji sai suka tarar da shi da takalmansa a ƙofar falo da abokanansa suna buɗewa aka yi suka sallama suka suka tarar da shi yana karta kuɗi dai wadata dai Allah ya bashi suka je gefe suna masu sallama sa wace ce ku zauna ku zauna ku zauna ku zauna ku zauna za su zo su miƙa masa hannu ce ku zauna ku zauna irin wulaƙanci kar ma ka zo ka bashi hannu ku lura da halin mutane ba Allah ya sa halinka ne haka ka ji wallahi da kai nake mai wulaƙanta mutane mai tozarta mutane ba ka da kirki wallahi ka ji wannan hadisin mala yana karta da abokanansa sai ya kalli shugaban kwamiti ustaz yana fas fas yana karta ya me yake da da ku ci a wallahi kar maka Allah ranka daɗe da wanda mun zo masallacin mu ne ana neman kaza ana neman kaza sai ya ce da su wa ya ce ku zo gida nan kun nema appointment na ba ku dama ya ce to ban yi niyya ba wani ustaz ya tashi zai dan ja aya da hadisi ya ce kaga ban yi niyya ba ya ci gaba da karta sakatare ya taba rigar ciyama ya ce ciyama mu tafi kawai suka fita tare da bayan ciki wani ya ce na fita a kwamitin na daina wannan wulakancin saboda a bada kuɗi a taimaki masallaci ko a bada kuɗi a taimaki makaranta wani ya zo ya tozarta ne ba bara na zo yi ina neman abin da zan ci a gidana da matata ba saboda kawai Allah ya bashi rikon wani abu ya ce na daina aka ce ka yi haƙuri to wallahi tallahi malam ina gaya maka akwai mutanen da suna da wulakanci Allah ya ba su rufin asiri amma ba sa mutunta dan adam amma waɗannan mutanen in mutum ya mallaki fan taba sama ka ba shi lokaci na rantse da Allah sai ya zo ga tarin dukiyar kuma amma talaka mai cin yalo a bakin titi ya fi shi jin daɗin soyayyen nama da zai ci Allah talaka ya tsaya a bakin titi ya sai yalon naira ashirin talatin hamsin yalan bello da ƙata ya ci ya ji daɗi ya sha ruwa billahi azimu sai ya fi wannan alhajin da za a shimfiɗa masa naman tolo-tolo da naman kaza da naman zabi da naman kaza zai ci inda ka san dusa yake ci a bakin sa kale ci jaraba tukuna sai an je kiyama ma wallahi ka rabu da Allah zaka zo ka sha wani abu mai tsada ko ka zauna a wuri mai tsada amma wanda yake cikin talaka ya fi ka bacci mai kyau yau nawa ne mutanen da suna kwanciya a gidaje na biliyoyi ba sa iya bacci sai sun yi wa kansu allura bacci da kake gani wallahi sai sun roƙo shi sai sun nemo shi wani ya kira likitan sai na my doctor congratulations congratulations ya ce how are you congratulating me ni ne ya kamata na yi congratulating naka ya ce congratulations what is the meaning of congratulations now ya ce yana so da shi wallahi yau yesterday I slept na yi baccin two hours successfully yace ya samu baccin two hours successfully abun mamaki wala ka bata cikin gari sai ka je bakin kwata ka tarar da almajiri tun bayan isha'i yana kwance a bakin kwata ga sauran bala'i wallahi almajirin nan asubahi ma bai zai tashi ba ina ta birgima kuma bai fada kwatar ba sauran bai daina cizon sa kuma ya tashi gobe ya fi ka lafiya kai yanzu har bacci har mafarki ba mutum yana gidan kara yana mafarki yau ya ji shi a ingila gobe amerika gobe ya tafi toki yana farka ya ganshi a gidan kara kai ku fa kana nan mata ka tana alaji har yanzu ba a samu baccin ma wallahi tallahi shi maka mana da addu'a wallahi tallahi akwai wanda Allah ke darba su da mulki ba sa iya bacci da kuɗi ba sa iya bacci ku yi hakuri mu ga mutane gaskiya saboda ka kai wa Allah ka taimaki addinin Allah ka gina wa kanka lahira la daral mar'i qabla al-mauti بعد الموت يسكنها إلا التي بناها قبل الموت بانيها kai. mutum bai da wani gida da zai zauna bayan ya mutu sai gidan da ya gina shi tun kafin ya mutu yayi kokarin building wannan gidan ta yadda ya shirya kansa in ya mutu a lahira zai zauna a ciki to bari mu je me ya faru bari mu samu wurin tsayawa yace tab a aini makaho ne Allah ya maida ni abinda ya maida ni dan haka dauki abin da ka dauka wallahi tallahi ni ba zan taba maka musu ba akan abin da ka dauka kwata kwata amsik sai mala'ika ya ce da shi na gode amsik alayya malak rike dukiyarka kawai a ce daman gwada su ne amsik malaka rike dukiyarka fa inna mabtulitun to ina so in gaya maka ni ba mutum bane mala'ika ne jarraba ku akai fagar radiyallahu anka Allah ya ce in gaya maka Allah ya yarda da kai tun a yau wasakhita ala sahibaika abokananka guda biyu din nan da wancan mai kuturta da wancan mai kora ka gaya musu Allah yana fushi da su saboda suna cikin bukata Allah ya wadata su yanzu sun manta masu bukata muttafaqun alayhi malam ya ce wannan qatul ushara bi dhammil aini wa bil maddi wa fati shini hiya al hamil shine dai taguwa mai ciki qawluhu antaja ay fanataja ma'anahu tawalla nitajaha haihuwa annatiju lil naqati kal qabilati lil mar'ati wanda wato dabba da take daukan barbara ko kuma wacce take daukan ciki in an sadu da ita walla da hada huwa bi tashdidil lami ay tawalla wiladataha wa huwa bima'na nataja fi naqati fa muwallidu wan natiju wal qabilatu bima'na duk sunan su daya al muwallid a larabci ko an natiju duk ko kuma al qabila duk abu ɗaya ake nufi lakin hada lil hayawani wa zaka li ghairihi wannan lafazin na dabbobi ne wancan kuma ana iya amfani da shi akan mutane ko na abu in qata bi al hibalu wannan words difficult words din da suke cin hadisin ne nawawi yake fassara su rahimahullah huwa bil ha'i al muhmala wa bil wa bil ba'i al muwahhada ay al asbab guzurina da dukkan sababin da zai taimake ni a tafiya ya kare la ashhaduka me ake nufi la ashku alayka fi raddi shay'in ta'khudhu ba zan tsananta maka ba wajen juyar da wani abin da ka karba aw talubu min mali ka nema cikin dukiyata a wata riwaya ta bukhari la ahmaduka bil ha'i wa bil al muhammala wa bil mim ma'anahu la ahmaduka bi tarki shay'in bazan taba gode maka ba wai in ka ika dauka kace na gode ka ika dau dukiyata bazan taba yi ba tahtaju ilaihi kama qalu laysa ala tulil hayati nadamun kamar yadda suka ce tsawon rayuwa babu nadama a cikin sa indai an yi a cikin alkhairi ai ala fawati duliha shuɗewar tsawon rayuwa don haka a takaice wannan hadisin da imamun nawawi ya kawo mana yana nuna mana wato ya halatta a kawo mana kissar mutanen da suka gabace mu da irin jarrabawa da Allah ya musu yanzu wannan gaba ɗaya kun san ina ya faru a banu Isra'ila annabi ya ɗebo complete history din complete tarihin da labarin ya zo ya karanta mana yi shiru bai ce komai ba dan ya nuna mana mu ma abin zai same mu sannan kuma yana nuna mana wajibi ne mutum ya gode wa Allah ya kuma ne sanci kafircewa Allah sannan hadisin yana nuna mana fadalar yin sadaka falalar yin sadaka ko yaya wallahi ko yaya karkare na na sha faɗa ina maimaita muku a da idan kun lura ku tuna fa da za ka ga in garin Allah ya waye tsohuwa makauniya kuturu a kofar gida da 'yan yara yana ɗan bara da ɗan sandansa ana ba shi gero wani a ba shi wake wani a bashi kudi inda kudi wani a bashi koko inda safe ne wani a bashi abin da sauransu yanzu duk waɗannan babu su saboda rayuwar mu ta canja duk gidajen mu yanzu a rufe suke duk makahon da zai je bara wani gida ko kuturu ko wani masaki da zai samu gidan abu ba duk gidajen a rufe suke ka ji wannan dan haka duk wanda Allah ya jarabe shi ai akwai miskinan akwai kutaren akwai makafin amma akwai gwamnati ne da ta kafa wata ma'aikata da take daukar nauyin su cewa duk wanda ya zama kuturu ya je guri kaza ko ya zama makafo ya je guri kaza akwai wani mai kuɗi ko attajiri a cikin ku da ya gina wani babban gida ya wata unguwa cewa duk wani makafo da ya tabbata makafo ne ya zo za a ɗauki nauyin sa ba su da kuɗin da za su yi haka ne akwai wanda ya ce duk wanda ya zama kuturu ya zo a ajiye shi za a yi mai treatment kuma za a rinka bashi abinci a rinka kula da shi za a rinka koya musu sana'a irin tasu ta kutare akwai wanda ya ce duk mai larurar kaza ya zo muna da wannan ba mu da shi gwamnatin tocinmu ba su da wannan tsarin masu kuɗin mu su ma ba su da wannan tsarin masallatan mu kuma ba lalle ma suna da wannan tsarin ba masallacin da yake fama da kuɗin diesel masallacin da yake fama da kuɗin mai masallacin da fanka ta lalace sai an sana a masallacin juma'a masallacin da sauro yana ta cizon mutane an rasa yadda za a yi ana neman taimako ana Allah annabi wani limami ya tashi hudubar juma'a ce jama'a wallahi in ba ku ba da taimako aka siyo mai galan ɗaya ba ba za a iya gama hudubar nan lafiya ba dan injin mu zai iya tsayawa ga manya-manyan motoci sun yi baki a masallacin saboda mutuwar zuciya to waɗannan ya za su iya ɗaukar nauyin wata al'umma ba za su iya ba shi kansa mai yanzu kuma halin da muke ciki masallaci ma da kuka rike ya rike kansa ma bai isa ba amma wallahi malam kasashen da aka ci gaba billahi azimu a nan sudan kafin sudan ta rikice mun je sudan mun yi karatu a sudan wallahi yan sudan suna cikin talauci zaka ga cewa bukatar su tafi in najeriya bukata amma wallahi zaka tarar da masallacin da bai kai wannan ba a duk unguwa za ga masallaci ɗaya na ɗaukar nauyin marayu dubu biyu tun daga makarantar su nazari har jami'a wallahi wannan masallacin yake ɗaukar nauyin su masallacin nan guda ɗaya yana da matan aure da auren su ya mutu mazajen suka mutu mutum ɗari biyar shi yake ɗaukar nauyin su wannan masallacin yana da samari matasa 'ya'yan talakawa da ga suna da basira suna zuwa masallaci sahun gaba amma ubansu ba yi da halin da zai ɗauki nauyin su ana tura su wani ya yi boko wani ya yi addini wani ya koya ya yi sana'a jama'a wannan shine amfanin masallaci a cikin al'umma ba wai kawai a tara mu mu zo mu ta sallah ba ma iya bada taimako wa mutane ba me amfanin taruwan namu inda aka ci gaba duk kasashen larabawa nan wallahi azimu haka suke amma banda kasashen mu in aka fiye neman taimako ma a masallaci sai ga ana gudun masallacin sai ka ji ana cewa wai mutanen nan me suke da kuɗin nan ne kai ne dole baka da wayo baka san ma me za a yi da kuɗi ba yi yanzu an nemi in an nemi taimakon kuɗi sai ka tambaya mai ma za da kuɗi a cikin wannan al'ummar ka duba masallacinku na juma'a yau shekarar sanawa babanka anan yayi sallah har ya mutu kakanka ma anan yayi sallah har ya mutu kai ma nan zaka yi ta sallah har ka mutu amma kun taba daukan nauyin maraya guda goma ko ashirin kun musu dinkin sallah kun taba kai wasu 'ya'yan talakawa jami'a kuka biya musu university kun taba taimakawa wata mata da mijinta ya faɗi ya mutu ya batta ba ta da komai da nauyi babu al'umma ba ta wannan tunanin da aka shi yasa muke cikin bala'i muke cikin talauci Allah iyaye mana samari matasa kullum ana muku wannan bayani ne ku gyara in kun samu dama ku gyara babu wani wa'azi ba wani da'awa ba wani jan aya wani jan hadisi wani tahalili wani bayani ba tare da taimakon mutane ba dan manzon Allah da'awarsa ba haka yayi ta ba ya ja aya ya ja hadisi ya shari kuma ya ba mutane taimako da haka dole ne sai an taimaka mutane ko kuma masu kuɗi dole ku ba da kuɗin ku aiwa addinin Allah aiki idan ba ku bayar ma fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah zai kawo wasu mutane suna son Allah Allah yana son su ba za a taba rayuwa babu taimako ba haka kawai Allah ya ware ka ya baka saboda kai fata ka ta fita kowa ne Allah ya baka ne dan ka bawa mutane ko me zaka ragu da shi dan an nemi taimako ka bayar to muna da wannan matsalar tunanin mu ma na inganta rayuwar mu koran talauci a cikin mu ma kwakwalwar ba ta aiki kurum kawai abinda muka dauka mu zo mu haɗu asuba mu yi sallah mu tafi mu yi azhar mu yi sallah mu tafi amma talakawan cikin mu yunwa yana kashe su wani daga cikin mu ya shiga talauci yana cikin bukata limami ne fa liman fa da juma'a fa a wani gari fa ya shiga bal- bala'i ya shiga ciwo abu ya gagara wallahi na taba gaya muku wannan a karatu wasu yan uwa suka gaya mu ya kwanta aka je aka ce liman fa ciwo yayi tsanani an yi magani magani yana kwance a gado aka ce kai jama'a gwanda aka yi shi asibiti aka ɗauki liman ana tafiya da shi yaya aka yi aka yi an zo wucewa ta wajen mai shayi da burodi yana kan shayi haka liman sai ya buɗe idan sai gani sai ya nuna haka yana nuna wurin liman ba wallahi ba na so nake faɗin labarin nan saboda it's very bad and unfortunate wallahi sat labari ne bai da daɗi liman sai ya fara haka a cikin mota fa yana haka yana haka sai wani ya ce ku ɗan dakata ku dakata magana ma baya iya wallahi zama ma baya iya sai wani ya ce burodi sai haka shayi sai haka wannan ɗan garin da abin ya faru aka nace ke gaya min aka ɗauke shi aka je aka ajiye shi ko aka ɗauko masa da biredi shayi wani ya ce a'a ku haɗa masa da maltina guda ɗaya aka kaɗa masa shayi aka zuba maltina aka sa gwangwanin madara guda aka kawo irin biredin nan a lokacin dubu ɗaya ne babba kato ba irin yanzu ba aka ajiye masa da ya fantare shi ya watsa ya sha ya ƙara na biyu na uku sai aga liman ya fara gumi sai yana gaɗa yana alhamdulillah alhamdulillah da ya cinye ya cinye biredin nan har ya gama shan shayi yana cin biredin nan yace ruwa ruwa aka ƙaro ruwa ya sha sai ya farka sai ya duwa yace ina za ku kai ni aka ce asibiti yace ku da ni gida na warke to malam idan liman ya shiga cikin wannan bala'in to ina ga mamu abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tutuma harshe Allah ya fi mana Allah ba mu ikon gyarawa Allah ya sa mu cika da imani wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh